الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Inan ne tsafuguta ya tasha ban 1431 bayan hijira Alaihi sallallahu وآله wa na haji daidai da safa gwegi ya faguta ga gashi 2010 ya kalin da ya miladiya ita littafi ne ya bane bani aqidatu salaf a sabin hadis ya shekh ya shekh al-islam abu usman a sabuni na mai ka sai ti gwegi da wuci ya kafin ya ji da sun kwata abin na madarsa ya kafirona sai shi wiba بعد ان يسيق قده درسيته ونوي فضل الصحابة كون أفضل الصحابة على كل أسراء الأربعة وبيان يعني خلافتهم كون اتفاق اتفاق بيان بيتيا فلا لا سيدنا عثمان مو سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا عثمان sahaben ciku ya mini yan alkulafa wa zamir sahabi annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa wagar ga ala a min rajulin tasahi min mala'ika yawa kan wasu zai da na usman yawa kan wasu zai da mala'ika wasu ziyuna zai mala'ika su zai sayyidina usman kamar ya fi da bulani a nabi sallallahu alaihi wasallam ma sai du a nabi sai ya ɗiba buku sai na baka agadin a nabi jin damuwa sai na umar agadin a nabi jin damuwa sai na wasu ya ji sallama a nabi sai yi ya waji na na isha bai zama ji jiga a nabi kila wacce ji hanyoyi sai na bakar aga waje damuwa sai na mara ga da waje damuwa sai na su mani sallama sai ke yi waje a rikin sai na gaiwa don wasu royo ga nan malakiyar su royo na shi malakiyar su royo sai na usman ta kuma da bulani nabi sallallahu alaihi wasallam ga za shi biru ruma suna gwagoro ga za shi wo walawul janna kuma da rabo ya aljanna sai na usman mafi shi wai fage bai da mulani a lokuda sai na hukuna wasu fata da sai na wasu mayawo to raku to yin jitina gina to makami na jan fahimmi na kakar sai na wasu man su har su babu na nadigan ma zarra usman ma hamila ba da liyon daga yi nan ne do na sai na wasu man gaji jina wujin shi in doro na wajinan wujin wa alaƙun shan wada aljannu sai ta fahimmi ne sabi a nadigan ne ngale zuje sahabi alibi to ko wallahi talla da siga da garu min ne dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hu ha itolani gaji ko lacin da dina na shi nan a ci dai gogadan niya laci wucin na gogaga ci ce je ne tuta su ci wurin ko kashi annabi ta ku sai wucin na fita cikin wani hannun ta cikin gwagwa na ce bai fage gwagwa wani cikin gwagwa mata ga sai da abu karfe shi sallama a ne sai ga zagi da kwallo so daga jizini umar yi bushara ga wada a lijan nan zai ga da wani sai da bakar sai da bakar sai ne ga wasu ya ce shayin sai da murfe shi sallama wada aljanna ku sai sai mun sai gare shayin sai na zuwa bai sallama annabi za sallam ga jiziniyu gawa jiziniyu gugu dube wata aljanna ala balwa buhu, amma bala yi mutu ga ji faruwa yau don mana sai na wasu wasu gana kaka sai na wasu man nga wasu fada ilu inda na tubu ne wa ga zai na biro kayye ta kishin ya ne zuwa sannan mayo amma annabi ala sai na usman ko kana ma ajin ajali na annabi ga da ga da kin gaji da dalilin wa jala sai na usman a sha annabi ga juda ya sadu annabi ga khilafa yawi khilafa na ji faruwa zuma wani wuye ya gbo a cin agama jinga zamani sayid na bakar ya guba sayid na umar ji khilafa ya guwo sayid na usman ji khilafa ya guwo gube sayid na alima ji khilafa ya ba ta ya gbo alkhilafatu ba a ji salatu na sana khalifanci wuye ya bayanin ya samu shi ba ta kwazazzanin mushashaba da almulkul azul mulkiyan rajimin ji mulkiyan migaji migaya gini mulkiyan gigajin gaya ya gini sama mulkiyan migaji migaya ya gini mulkiyan ya gajin zuya kwazo yau dogon musulunci a jini ne na alheri ba ta kwaikwayo ke yi musulunci wani ko ke li da kili musulunci wani ko ke li khalifa li musulunci wani don yi gani ko ne ba ci esu ko governor ko ya ko amiru ko khalifa nan ki ya tunai musulunci wa ga wasu lona da ruba ya ta ci in ko ya gashi na da fito nan wajin wuce ya gofa ya ci da tun kawai ha a da shi wai gofa su tako ko kashi a son na shi wai gofa ya ra'iya bi ma'ana jama'i wuce nan ki ya tuna ta ji afi jama'a na jawa lolo bayan da shi nan da wuce da wuta ne ni ci ganci zuru khalifa ko da ciki ko amiru in ga yadda yalo lokacin ta fi kan ci kyaji jibiri nan in ga yadda yalo to ka su ci caji jibiri ya yi wa masu ta ji na jiga a ga tiban magana ci datan ta yi mai bane gabatan ko bayan na ganci zuru ki ku ji makarasa ìyá ẹ̀dá kú jìjì mọ́kànlá sí mẹ́tẹ́ná òtí bí àdìsọ́ tó ń jà kí wà lóla kí abọ́ mọ́sán ti sẹ̀rẹ́ mọ́sán ti gbẹ́gbẹ́ náà ẹ̀nà ìdìbò ẹ̀dùn gáyà àgàbò fẹ́ jí kí ká inú ya je da da da nasi nasi ya za ka zai na ji sai na bakar kemi na alaihi sallallahu alaihi ga ya aba wal mu'minuna illa Aba ce ci ga annabi wa mu'mini ma ga annabi wa zanadi khalifa kuma ganin sayyidina Abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba annabi ga annabi ko ce ga annabi ga annabi ga loji ga annabi kan da tsora su annabi ga fa'ati Aba Bakar la sayyidina Abubakar yiwa jinigo ta diga ijaza na khalifa ne Abubakar lobo alaihi ga dai a tawfiq ye ba ci al-istikhlas wani mai nususu ya shari'a aya aya ko hadisi kani ye ba ci gani zubu al-istikhlas mi ye gishi ko mi ye su before mi ya ije mun ga to mi diga ije amma da Suleiman da nan ga ije alifa zumambo ko nga ije amiru zumambo na musulunci bai da dubu ki dalilin kafin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wa ya yi jana nga nga jana da ni zana ji khalifa zuma bane sai na umar oji da wuce duba ya ta ci abil hilli wal akadi kwali shura zai ji zan kwanci ko fijonin zai ji zan nusa nusa fijonin zai ji da ilimi a yaje basire a yaje hankali a idan hikime ba su je ci da biyayi a mai lami tuke ala masla da alkhairi biya jama'a musulmi ne su da nonon sai la samu kinta zamani sayid na muri na kula wuce ko kuka ban gata ga wuce za a shi shagato iye da jiran za ta zo ko ya khalifa da wuce da wuta na ga ya ko turu shura turu wat turu shura ta bane ka kula sayid na umar da fomu jihar jidnet ina idan sai na umaru a yi bikiniya har abdullahi na umar ne je sai na umar nan inda ba sai na umar sai ji wajen kashi wulagu mai kayan gaza mai kayan wulagu mai kayan gaza gama to ci ga sai na abdullahi na umar ci ga wani da shi ga gawa gawa a ji istikhlafa wa a ji zanduwa jikin gawa ga shi yawon a nan sai na ga eh da jikin khalifa alkhairi ga wunan kuli kawo man wuce biliya man da na jin alkhairi ga wani kuliya a ga kiwon jirgin ngan ngaji jiki ne sai na da alkhairi ga wani wani jiki ne kashi wani jiki su ta jiki ne a nabi sallallahu alkhairi ga wani kuma ta ne su ne kila sai na da khalifa aji mai tunciku na dawon kyawancin minadis na ci na bauya na ibe taimiyya na mai gwaima faru na gayi na aljar lakuwa ne cikin na fi dambu an ni abu na ni ba su wasu sabi wata ba sai na daga gaji so sai na umar sai na umar shiga gaji da an jansa daga na ji bisowu kawo mace biya mu da jansa daga na ke zama na ji bisowu nan eh lai ba ba sai na umar na sai na umar la halifan la yaji na wa da ya can da na shi makayi biya ne musulmi da diga ne na shi ni ya nan ga gura da yayi dole sai ko sai don shiga sai na da na shi kai mi da waya nan mun ya nan ga da alubu musulmi da wani mun ga shi sai na umar ta usman ali talha zubairu abu baida da za mu ci da su ta zama shiga alul hillu wala ku da ga jama'an shura shi in ji wato zandoro a ga mini a su ga mai daji cikin waya ni ka mini abu nan wani cikin ta ila ya ko guji ko guji ko guta a tawsis al-istikhlas ashura ya lil hili wal aql ya ne cikin jilgo al batu zai ke ki yoto ciki na kinci cikin ci na suku a cikin lafuwa kin wuce a cikin hade na sarata cikin ruling power ne za ka kin wuce wani har lamar haji ya ce kararun zane da shi ne zai yi halin na gbazan na shaji kila ne ma hmm? sha ne ba ni na ne ga yi goro, ki sharakiyar ne consider da na yi da shi musulmi shi nan ni wuri a yi musulmi wannan ya ji alallahu da ya tashi ne na alamin ne na sabila sai ci ga kafiri biya a da nasara ko sai da ru ta ce musulmi ruwa ba su yi wuce hadi musulmi wasu da yana jina inda la la ya gari ruma da kaunin hatta ya zai ruma da an fufu ne ba shi da bishishin nan wani baji ɗaya layin zagi ha da bishishin hadi maza sabon na nabi da alaihi wasallam da nan ya fi a kaunin wallo a mawumin mar'a ya jama'a ji a shi shi hadi rabo na ga wajen sun a yi alamar ya aladan zagi wa gangan shi ti a zaman shi ya jarabuwa da zai ji gane ko ta ci zanen wahayi zamen jin adalci ne inna ja'alna ka khalifatan fil ardi yau la sha halifa ta ce kin bo fa kun bainan nasi ba ku ji ta ce za an ji bil haqqi da gaskiya wala ta tabil hawa malami tu sun zuciya debe zanna waye zanna ga ji ba li jani nan sai bane ji kan yi kun ji mukallafa ya ci ta ci lamarin ci ta ci a ga bizin ta fi bari ya luma bayanan debe zanna ga ji zuku waye zanna waye da yake kore shi kina ina nabi sallallahu alaihi wasallam daga daga da ya filafa daga kore shi go a fidiyo amma ka ga da zo ta ga wuce kore shi cha wuce shi zo wa lami tu ka shi wa lami tu wa wa lami tu sabo na nabi sallallahu alaihi wasallam ga isma'u ke shi tuba wa fi'u da mai lami tu da ta amara alaikum abudul habashi kan waye ga da mai libiya na wuce ne faji kore shi ne habashi ke ke a nan shiru tun yana yi a amir gani nan wani tabbatar tabbatarwa ne nan da za a ta addu'a ul bayani fi ibahi alqur'ani bil qur'an ya shirkaiti daidai ba nan wajen ba daidai ba sai Allah tana gani ne ja ne fil ardi khalifa nan daidai abin nan ku ne biya ga kago yake masala nan daidai ganci zugu ki e tare da shi nan ya ba ku da nan ki e tojo ni mini e tojo ma sai jalisi ebo na ce za ta na da an naka fatan fil ardi to la ta ali fata ce kin ba fa kun bainan na ta ga kun ta ce za an yi bil haqqi da gaskiya ma na bi adalci wala ta tabila wa mala mutum ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam la sabatu yuzilluhum Allah fi zilli yawm la zilla illa zillu la wuta ba da mana ce ci la la su ruwa la da shi ba fa na da rasul ruwa ce ci nan ba la shi ce ci nan min abu la imamun adilu za mu zama faro soko da shi ne jini adalci ne a nabi sallallahu alaihi wasallam ga al tuna ala ala manadir min nuri an yamin rahmani ne je jin adalci nan a tati min bare na sa da gaske wani da gwano cece da kafa gwano cece ne a nabi sallallahu alaihi wasallam ga ma min abdin a je wuce dawa yastar rijin lahu rahiya na ce ci gaza shi lada karkashi bon shashe ruri na kowa ya mutu yau mai mutu na gajin hadili fano jin hadili na kowa ga shi ne rai ya jigi kuma jama'a na shi wani ruri na jiguna illa ne lam yore ya ta janna kai kana janna zannawa a daga ni da wani mini ya tojo ko mini ya tojo be iqamatul jihad ko idan jiga da ku kuma da ya kwace ce sai bane eh gun ko ya da amiro ayan لا هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية وإذا استنشرتم فانفروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وإذا استنشرتم فانفروا أقاي يجي بيدا جهاد بنا ما ينوى يزيو أمير من يتوى أمير وبي wafe ko zaka bi talaka shi wafe ko zaka da zai ji ga dukiya na wuce ga ga talaka shi ta ga mawazo goya gan ceci ma zaka la'adi farila da mini ya dukiya ba to hazu agogo min azini ya ihin na da zai ji da dukiya yi ne fatu raddu a tiluje bada ila fukara ihin talaka shi ko za a yayin al'amir mini ya tuna amiru a ke lobe nan sai ku sallah kini ina na wa sai da ya sallah ta ma ta yi idi kaga mutum ma lida ma mun ga liman ji wani ya sai ji yan naji nan wa sai ji foro da tun gudi ma sai ka waya tun dage ma sai ke wa zai ji da ne na tabo ji nan lamu la sai na tun ga allazina in makanna mu fil ardi aqamu salata wa atau zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkar allazina jama'ana ji in makanna mu fil ardi ga mulki laya ita lamarin yan raga mashi ladago ta tiye kimbo a musala ta da sallah ku yi tuni wa ta wa zakata mai na zakaya wa amaru bil ma'rufa mai dufaru da tunguri wa na hau anil munkar a mai kagwayar kutun gudu mini ya tuna shi al'amir shi ba al'umara'u ya musulmi shi a sake jibe nan ngayi a salatun don dori a tasarrufin imam halar ra'i yake manufin lil maslahati kaida wasu ne sai kiya imamu ko da shiga shishi wayan nan a sai di a litta wuce gani sakaniya jama'a ki wujo nan wasu na ki ala masu da jama'a wujo ki ma ala masu da dinin ki ma ala alkhairi biya. jama'i ni jo wani wafe kan don donan nga da wani ramala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kullukum ra'i ba ta kace yo ko kullukum mas'ulun amma gidan don donan an ra'i ya ce ce na ya kana wal amiru ra'in da ne da shi ciwon ciya amiru na a ce ya kace yo ko mas'ulan ra'i ya ce jama'i ni jo sai kana masu ko a yau ya ce jama'i ci jama'i ni jo da ne kale ga ne ba ta kace yo ta tuna amiru yadda ne mai bata wa ya tuya amir min ya tuya ne jin goya amir ci da ya ganci da suka almahafa ga ta ala suwur ya protect ya boda da protect ya boda ji a dawuji a ga fi musulmi a ga ya shi na al'amir dai wace masu yake jimiganci na suku layi gagagan ikamatul hudud idaka lefi jina lefi wuce hajji a jin wani amir za a kai jin ikamatul hajji bani annabi sallallahu alaihi wasallam la tuqul aidi illa shi rubi dinari ko eh ba ta kwa sai ga yana ku rubu dinari nan ga hada ya sarka ga zauna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce ke gabe ga ku zo a ne ku zo a ne ku zo an ne kad ja'ala Allahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jildu mi'a was-sayyibu bis-sayyibi البكر بالبكر جلد مئة bi عام والسيب بالسيب الرجل egwore egwo gamire an gaskiya ta yi da jama'a egwo gamire yan cigi da yan cigi ma na gbaru da yan yi gaya ci da ala jibula la ma la an yi shoye e ya ni za ta gani ba nan wasu sayi bu bisa yi bi sun da na magaya waje liyani nan ko ci da wali ani na gaya ci da alama fu jil jumi'a rajul alama jibula dari a ta ce alama fu taku kin na nan ya kamatul hajji sai daga da alama wu man badala jinahu faktuluhu da na ga addini wuce ba alaza wuce wu da kake fi alama jihaji alama mu zamani a nabi sallallahu sallami jari dishi imana da wuce ne je fi fi fi mai gambino da hannun bai tajin wuyan kubo ya ta ya fiye mu zamanin zushi ba na alama jimla lashi ba ko zamani sai na mamaci sai na mamaci biya hajji ya je fila da 80 shi ne ya can alhamdulillah nci wula da shi ni ko bana zanu ti gaje fi mun da gaje fi u fike jita da ita da fi min ya je fini mu sai na murgo mu rashi bugan na ko wula da heki ko ba ta hududu mai zaju amir alhisba afiya alhisba yiri ta tiri ne cikin police yelo da civil defense da gwalakin da ciyar dogari shi da iri vigina shi mai tunaji hajji hajji fito yi viji kojo da hannun alaya da zafi ya yi dashe tashin ya sai kuma ya na ji gurgu ne mun ko gaji dukiya gwamnati lalace mun ya gaji ba na ji sararo mun ya gaji kazan wajo gaji iri forces na je eje eh, iri na jina ko ga na ja constitution ya iri ne forces na tafiye ne ba ta tunayi a ne da ke ji gane ku mini ya tuna al'amiru a ce jure nan ta ginza ja shi shi kuma je waliya kuma je manca ko wunde za layar da wuna kuma da ya yawo no ga ni diga la tunki wul mar'atul mar'a in zage la in zage yawa wala tunki wul mar'atu nafsa in zage me ke la minu lo yawo aminu la baja kashi tabago nga ga wa da bukata yawa li ka ga wuje manta wuje yaya wuje daja wuje ma wuje randoro na yi wali yuna ani da ya fa sultanu wali man la wali lahu sultanu ga wali ya zane da wali yana a shami da yake sultanu ko tuye amiru u at as wali ya da ne da wali yana da ga jiga na ko mini ya tuye a sultanu ko mini ya tuye al-amiru na musulunci wa kan wuke yi wuce na ngayi insha'u ya almahakin establishment ya kotu kotu da ya ladi ba, establishment yake kotu Be appointment ya alkudatu wasu ili zai ja sai ba hukunci ne ba ta yi na je tun zai yiwu da tun zai gaya da shi nan ebo ne da ga ga waji ne nimi ne ne da do ne da nan waje bi saka ji ga nan da kagwe kuwa a ce wani lama lawa ga a tayiri a turukul hukumiya fi siyasatu shar'iyya ko a siyasatu shar'iyya ne islahi ra'i ko ra'iyya ne ibn taymiya ya mafar mai ibn qayyim ko a da kitabul hisba ne ibn taymiya ko a da al'amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar ne ibn taymiya ko a da السياسة الشرعية يا نافر يا شيخ نافر السعدي كما شرحي يا سياسة الشرعية يا ابن تيمية أن تقول سيمين يشرين يكون محمد حسان ويشرين ما تلتها في النجي كو قاعدة سياسة الشرعية بين بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية يا رمضاني الجزائري مسوي محاصر ويدبو وقاعد أقبات أي ذات النجي عجيب بياني يكيو عجيب بياني النجي وان باي وان من من من من من من من وإذا قاعد بشتوى قوبة وقت تعسين قوبة وما دي فشا وبدأ عليه بقى لا يقضي أن أحدكم بين اثنين هو غضبان zandoro ba uku ne tsakanin da abubuwan wa umari shi kan gama ta bin wa gaba ai eh, wa ga zo ba hukunci in ga wa misu zaini lala wa misu zaini ma ai eh, wa yi daga ba hukunci ta taru litaci a litajo ko zo jike ko ji kokari ko su yi ziyanu su aya hadisi hadu ta sabo mu yoga babu gaskiya ta alakar ta to ta sabo na alaihi sallallahu alaihi wasallam ne zai ta hada hakimu ta asaba fa lawa jiran da ne ba hukunci na gaji kokari mutum ma ji daidai wani lada guba wa in afta magari kuskure ma sallar wajirun wahidu wa ni lada mini ba hukunci rai ko su amfani gan jayi duniya musulunci wani waje amfani gangani da alkarai ne shi nan muna alkarai ne ɗan yaji a dai ta da yin ba nan gaskiya na ya gini aje alamun da ke na wajirkin ba tuwo wato lokacin gayyar sun dai ne ba gwai ga nutsa hunu ne la ajuja ne mai yadisi ya ce sai na ji faruwa tsakanin annabi Sulaiman da annabi Dawud ne ne da ki yau da guba tando bi da ba ji ke mamaji ko a ce ji laji ma kunu ni dai ne ma kunu ni fela e gide ni yi a je mabena ni da ji tete ni so ga ji mu yin nan ni ci ko ìdàjí tí kó sọmọ gẹ̀ẹ́ jíwìn láì nà àti dàbá àníbi dáúdà ní ìsàlá ba ni àníbi dáúdà in ci ko ga ga ta tangi to faka ba bi halin kubra ni bida da sai ba hukunci yayin zagi na tsohon cigana ga yaji gayan a da ciya alim suleimanu gwa ki je waje a gani jani jani jani jan zane ga yaji zane ga yaji alayhi sulaiman da atu a sallai dide suka suma ni sai na ga su kuma wala gashi wala gashi ni da kin ciko so ga yayi da jana wa zan loro jike an ga wallahi ina yi ce ga da ku kan shi ya ga gushi mai wiya ina da yau ni su da rayu labe alayhi alayhi alayhi sulaiman ga sai ginne sai ginne sai ginne da ita ginne sai faka da da ali su gura sai ba ku jai da ginne su gura da nan ki ji amfani da alkarayin ko ka ci sana na biyu su fuwa lai ba rani gajan halilu sai ku da kare su homi ku buri ko min duburi ko ɓanar karayi ne nan in ya ta a tare ga malla ne bi sallallahu alaihi wasallam wai ga sai bi ce firasat ta mumin al-firasa ne da ga e bishki ko ce su ne yace ci ko ce jihadati gurgudu ko ce dadiya sai ci ko ce lekiya wuti da kirki na je yi shawara nan insha Allah ta'ala wa sai daga kano cin nan wato wa sai ji yanda cewa ga to da abu daga nan to ba kibo ya gona ce ta ce tuzu mai gona da na rasar wa al'umma mun da kai da shi shi a wasu jiyan nan musulunci wa ga ya zo shi shi da wai da shugaba kai gona rabi ga gaishe shi da wa ido shi zamu kacin hannun da kuma wai jo ya zama su yin ciori da zautar da da shiga da alibi da na manta da bauta na wacce nan da ya lamari goyi a ga da shiga aje zai je sun ba sun wuce don hali gabe da biya majo da kirkin jorwa sai zai yi ga aje ke faru da haini na takin da wuce wani ne yana na biyu su fale salamu daga iya nuna ala kaza ini al'adu ta tawa ne ya tun rijin na benibu ta fiye amiru ya tsoron yi ya tunai make fita ko na ki tuye tomo daga da ruwan gaba zalunci na sai ji kama bari nan ga iya ji a da a sai ga gaifu ci je ji zalunci alaji yayya a jigo a yi jigo a ji bi na ku a ji gazan a ki a sana ta ce rai ya tuye rai ya tuye lati ya lati ya can haƙƙin ya amin na ta ce rai iya na nini ta'a amma bin lamusi a fi'ullaha wa a fi'ur rasul kawai da amin minkum lokacin ga mutum lilamin shi amma wa alamin tu ta ce limbai sai ci ba ke mina nabi sallallahu alaihi wasallam in bai tu zaji lokula ne ani ne je su lokula ganji na zugu za ne ya bishiya da ne ke komanda yin jama'a wuce ne ku ci za ni da wajibi guda ta ci ma ku ci ana wajibi jiya alawa kuna ta lagu a dai gunan wata zanuwar gudan ina eh, kamar na yaba nuru gulugugu nan a ga eh ne da light ya daga ba a rabe ce lokuta ne bane ya ce nan da tashi ya ga da ba a cikin amiru ce gaga ina ne za a sallan ga man al man asa ani fakada asa Allah ana ga mutumi nan sai mutuce ci ga man asa al amira fakada fa ani ana ga mutai da shi nan ga mutumi ومن أصل ومن أصاني فقد أصى الله إنما قال إن بنا وعلي تيتبا ومن أصى الأميرة فقد أصاني إنما قال لي بشبان العوشة وعلي إنبا wata daga abin nan ganin nan a da alaga tun za a yi gasa wajen islami tuma a dai shi na zuwa amiru ta zane kuma da na ta ta a da gani ya foro a malami tu umurne miya a nabi ganga ke ga wuce yi nan a ta bayani jiga na tukun shiga a ga ga nan an yi mayu ya jo a nabi ganda a ga ga ganda a ti ya ba daga daga yana ya ba gana ya alkiya ne wani miya wu ta bago la ta ta ti ma illa ti ma rufin eh lami tuza sai ta kiyan bolo bolo la ta ta lima lima flokin ke ma su yaji alkhali sai ga lami tuza ya ba wani ne sai ga lami tuza alitan wani sai su na jali tunaga min a tiya al'umara wu ne ta kiyan arra'iya na jiwaru da na wani ala hakuri ji anabi ga ya hakuri ji hatta talqawni ala alhaudi har ta takuna ya ga gumbe ni da bayan alhaudi ne mini hakiyar ra'iya ji na ta ce mini hakiyar su ji ko amiru ji na ta ce ra'iya nan addu'a bi salah àti àbà àdúrà yorùbá tó yẹ kí àwọn fẹlẹ àwúrú lámàlà àtàlẹfọsì láàṣì àjà káwọn a àdúrà ní nàfọkọ àgọwọ dé àgbà ní gbogbo bàbá ní gájà a ní lọ́wọ́n yàrá bàbá a bìí àti kí ló dé ìwé òde sígá àjẹ jẹ máa ń yàjú wá tó gbọdọ àdókù àmọ́ ń gá bà ní nàkíyèdí faruwa nàkíyèdí kúlé àmọ́ ń gá bàbá da bai ganci zugun mini haki hada ta ce yi bobe na dafu zaka wala zaka ya wuya ga wabe jike doya zaka mu. mini haki hada ta ce bobe na kaga ya fata cewa ba sallah bane a ga anabi a ga ibe ji ce je zalunci a ce ji kazan in ba ya gwa anabi ga lati ka tunu gum sai ga gwa ma a kamo sai kuma salata da ta dare shi ya na sallah mini haki ne haki ana ke ta ci a ga yi gai bi da jabi ya da rai wai zasu shirkun san shiru mini haki ana ke ta ci yi bobe na da na fi al'amura ahlahu da nan ga yi ga wani waji wani ga da jingo biyu yi mu ɗaya ne ganewa yau ne ilgo ilo ya tuna jani ba lo na mangi bai ne ko ide ludo ko ka tawo zo ilo ya tuji ko ya tuji ji ka da ni ri ya tuji ji da sai da diuno biya ni ri me bano ga ga diuno biya ni ro da wa kina wa ri ji wa ga su lu ani ro ta da liwo ga da ji kan lo ne ile da ko su sai mun ka kashi bala ya shi wallahi wuyi yi saɓaya ne mun alkhairi ga gagai ba cin kan da ba yadda wasu ga gawa ta jimu na zayen lamarin na gangani gangani bi al'ummar rawuji ko gangani bi the existing authority fasadi na wa mana wa ga fasadi ne shi ba ne tiga yadda wasu criminal ga criminal yake fasata zan ga tawage ne kauta da police ne da so exist to ne inda shi a shagan police ne ba soja da ba ya da ba gwamna da ba chairman da ba civil defense da ba shi kenan ba nan na jinci ta ce kin sa hankali kaga wa an lani na zai al'amur ahlahu sai ya gabe da hannun ne mai duguri wale kakune kakune kesu sai boko haramu jina wani wace wale dawa ya sa shi ya wula fulani mai gaza nake ya su ga wani samun ne fula ji gane wa kuma ma fitinan gaji na zubu kuji zai ji ga su ga kawai yi na wata miya sun ga an wata ruwi ul'amini da na jiji ya biya aminci na masiba da ajiya yau kuca da aka zaunci wanda zina yi zuna mumini na wani mumina ta bi gairi masu tasamu fakadi ta malubuta ne wa isman mumina wadda ya ga matsi bayan boko haram na ji faruwa ne ba mu ci a gemuwa da bana hali yadda gemu agon shoot wadda yau ga wani zanuwa ci shi a ga takari to jikin ya ka jago jiki yau agon wadda yau ga wani zanuwa ci na yawo to nan a ɗelo a ya wadda yau ga zanuwa ci wasu bai da da sai ga gajen shi buwa a doro la ya ci jan alaka yadda wani zan da ciyo so a yi ta zan da gita gaji ne so ta fasu gwagan hajjiyar a ja shi da mota na sanar lami ya gagan da yayi nan polisi da ni bo on baka yi yo the same father the same mother hagu from a to z na inda mai dubure in mota so to to fi shi shi sai mina ji conversation wajen from a to z na wajen buwa mishi shi fiya ji labarin an nijin an nijin an nijin an nijin ga tabbas a ka'idiyar kawariji na ji abin ilimi shi mai gagaru ya lusu na ji ba ne wuta da sai ji a tare da ga su kutuba ki don wa a ya sai ilimi ga ji faruwa dole ko jihadi yuni fawza yuyi jihadi yuyi hamasa yuyi al'amru bil ma'ruf wallahi anil munkar wa yuyi bugu taimake yuyi da buga wale ga ndoro yuyi hatta ni zula da tsakanin lamarin na jogadin juye mu a gabe da gushi idan da suna wajen a jina can bai jira ya ko wajen a can ila an taro kufran da wahan alaikum min allahi murhan sai gane kafirci da cikin kiliya ne na dalil da gabace shi kai maza ke bile kafirci wato ya cikin na gan ganci na zubu fiye ya ajiyar da a ce da yi kone ruwa ne kata kai da yi kone ruwa ne ya kun je sai ga bil ma'rufi sannan ya anil munkar ala da listi ta hati annabi sallallahu alaihi wasallam kun da maka ko ga ko je ya go guta ya annabci ya ci da na sabaru je la yi dana ko ta she ka ba dana sai ga ide ka ba fin bo dana ne mai da kwana annabi din zala kan ga bane kula da ruwa ko annabi ke ga da madina wajibi da madina lokacin da ya ce exist yufi maka wari la ma sha Allah da ka kuna biji fatu maka ne ina ta a cina gani har da ka kuna biji fatu maka ne na ma ji fatu maka ga ganci nan kuma ka na ji fatu maka ne mulki mulki la lokwa da biya sun ta la lokwa ni ma la lokwa ma logu amma to so yaji da ba ni wuji wunja da bu misali wunga ci shi anabi kuma ka ba je ko ku ba kamar wani cine ne gan gaje ka ba na ko kuma banin nan zamu ci gaji ke an shi a da garin na ka ba ba ta ba ya ci musulunci ga a sa a wasallam maji yace ta a sha kawai yi da cewa da ayi misali wani bi mafasili ko da gogowa ne garin da zabi ta fi biyan mishi in ga dai alo to ne kun ba wa alaikum min Allah burani yake je kai da yiku ne gaji zaluna ko le ga ruji zala wa masharru akbaru minu ko da ruji kiyo da guji yayin la mala ibn qayyim sai su fage ibn qayyim sai ta su da kaba rubo sai su ma ibn qayyim da dana wallahi ibn qayyim da gabu ne wai ibn qayyim sai ga al'amur bil ma'ruf wa nahy munkar sai ga nahy mun munkar da martaba musu gini gini yini yini wala mun karo lokacin abu alkhairi mu dube ko na mun kara a dan wani wale ga mai masa bani ko mai yi baki wala mun karo lokacin abu eh, alkhairi mu dube amma alkhairu wuce kuma ba kawai da kagoyin mutanen nan da wuce da guda ne ta ki munkarin dube wala wallo ce ya ba mai na ce da replace su da ke da wuce ko da wuce da guta ne ni ci ga mun wala munkarin lauke abu munkarin na mai bene ma ce ga munkarin ta ina lake abu ne wujin nan guni nga nga na ya ne mun munkarin na jiki ga fata nan ga fuwar gumi ne winin nan gwamnatin musulunci ya raga ba nan gaya guba ya makarin nan guba ya zuwa gwamnatin musulunci ya rajuwa daga laji ganewa gani ba bi da alakiya ko suna da replace su ya yaji lakiya ko da wa replace su wa kafin lakiya ko musulunci ya da replace su wa ligana sai diga nan ko amma hali na ila ilike mina nabi sallallahu na wasallam kun ga ka ba kun ga ko ba la ku ka ba ne ane diga ni ni jingole dan da shiga wani jimbe da nan amma wale ga yana da replay sun ba ni na karu mina za ta yi ya ji mana alkhairi na nabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar gunga kafin na jikin lokaci a annabi ga dawo ya umar huya sai bai zade ga inna muhammadin abdullahi sallallahu alaihi wasallam muhammadu la ta yi shi ne sai bai nan ga nan ba ni an karo minu ga ji faruwa sai na bilare da bazu na sai jibo da ji masallaci sa bai shiga ajin juwa ne daga yuya haka ga ayu ka shi kan ga ne ce da shi da ne da sai ko da kuma masallaci ko riga fuji ba dole mini masallaci mu riga fuji da ji kuma ga kuma ce da sai waje bayani kan wa ce gwa wani shuri a ga an karu mini ngaji sharwa ya na ibn kai ga wa ga le zai shi shi eh, ba ta takada love za kutubul mujun ko takada ne je ya ce soyayya ne fayin zaji ya ni kaza ni kaza kin wa sai ji filan nan shawi sa sai assimilate fi dojo ko no gale zai ba takada irin nan ko mai tule lo tule ji no de ku ka takada irin nan babani kun ji qur'anu wa ba kun ji sunnan wa ba kun ji limi cikin wa ba kun ji kirki na nan fani bai nan wa ba kun ji da ki gunyi takada yin mutakallimu ne bai takada yin bidai ji nan wa da ba wato yayin wani gushu ne yau ya bane ru kan na ba wani lata kutu ga halin gida yi ba masiba na mana wa ke gan nan ya bane fitina ya shahawatu ko iziga fitina ya shubatu fitina ya shubatu ne ma bidiyo fitina ya shahawatu ne ma masiyo ba ne ma ji masiya ne mutum ya ga ne mu ya ji ragiya ko ga ga nasu ku so ku du fadi mun zuwa mun jani amma ta tano mu ya su tawo amma ga ne fitina ya shubatu da dai nan bidiya wai je wai tuke lada te wallahi ga kutubu ya halin bidai shi wulawun jaraka haraka wulawun ji stress na ji zala na ji kutubu ya halin bidai shi nan wuji alkhairi ba sai ce ga wala wuji alkhairi ba sai ce ga wado sun gato zai je dai share da zai je ji fasadi mutu ne ya bane najeriya kida halitta ga jirgin tale ga ne fata wa jike wa ji muratu lama la shekul islam ibn taymiya ga ga da ilamul mulki na rabbil alamin mu kai ma ga mai taymiya ko zan ce ga zan ce na sai jike karshe sun ya ta taru shi a shiga da aka yi dusai da yana kama ya yaya ya bane ya gaya ga aka je sun bayanin nan ya ce a sai bai da ki sai rai fiye a lita jin zagin duka ga abu gaba na gufa ga fuɗewa ya bugo ya yaya shirri na bani shirri amma ne shirri ta canji kwamfiya to yana da ji yi muru ra kano ga malai da ga waji dawa ko ci wali al'amr ko ci qadi ko noci ya ji muratu ya al-masalihu bi al-mafasili sai wanda ta subul ladina yaduna min dunillahi sai subul adwan ga ran sai ga sai yi ga sai ji kuke ne zan da da jibu ta ji mai sai tana ga da ja kuji to kuma ne ba da ji Allah to ko ma yi be ilimin dora halayen na ya ne sa tunani ko to jima kare zakafirci wajen addini musulunci am lahum shuraka wa shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah sai ba ga ji zage da bane da ta shari'a biya wa majiseci sauriyanin sai ji ganin hukumu illa illa hukunci zandoro wa sai sai ci amara an lata budu illa iya wani foro gadi da wajibu ta bi gaske da sai Allah sai tun latin ga wa ya kun bi bima anzalallah allah da hukunci biyan lokacin mai sai ci cikin jana sau la yaka umul kafirun da wani jihadi kafirci an ci fa la yaka umul fasikun ga wani alai fasiki yo an ci magana sau la yaka umul zalimun ga wani gayi azalimi sai ji wa ni kun bai nafin ba ku ji ta abu bi ma zai Allah yana ce cikin nan ga alkur'ani ga sunna ya annabi sallallahu kun ga a ji dacewa ga zamanin na yawan jihar alkur'ani wani wasu musulunci zandoro ga ga constitution gangani da alkur'ani matsayi da new dona da wancan hazu musulunci zandoro ga ga alkur'ani wa date unji wa lutu zamani na nan ga na hazu musulunci zandoro ne ga ga hukumci ba gani biyan ne shi alkur'ani maji sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa je yu yandoro mabi da ba ko ga alkur'ani ba sunna ba nan da wancan hazu ke da hazu musulunci amma yanzu ga ba hukunci da yanda ce ma wai constitution in ma wai act in ma wai bylaw in ma wai ke wato lójijì ló ìmáwò international convention kó part kó act ń dóorùn wáyé náà wakati eh, zaga da ba kuce wani duyi mutum mai dogare yana na ajin dana nan wali alkurani ba yana na ajin ana nan ne ce yace ciwo alkurani gun goyi nan alamitun alkurani gun dole nan gun goyi alamitun ngo de amma je na jimane bolo wawo e bolo wawo jikinan e bolo mulki e bolo wawo ya dauye kake e bolo wawo waji nan zannan laya nujiwo zannan a ga zannan wazo musulunci ba ne zannan wayo kufrun duna kufur ne jiga na ko zanno ce mai kushi wa daga aliski gudan wanda kai ki fata shiga sai go kan gaji wajen ga azumin sun ce ga na jahan daga na jiki a wajen can to ga militatin nan a tahzir min fitnatil guluwi fi tafsir ya ali ibn hasan alhalbi al'asari na la bayani ga najibi to kamu saboda zan mace ya ku tafsiru ya ku ga Ahmad Muhammad Shakir al-Muhaddis Abu Ashbal ne Mahmud Shakir al-Ajib ga gado ne dan be al'allamatu qur'ani al-hafiz shinkiki dan gani be al'allamatu sabutu muhammad ibn ibrahim ali sheikh dan be sashi je ga sheikh muhammad ibn salim usaini ne dan ne ce ku ga za ku tun ne babban shi da ba ta ko sai confusion yake a da ya ku da musulunci wannan to ga dari ta fi wuji tarihi yayi wangi wangi wangi wangi wangi ga ga da dindoro sai ji gani ko na diga ji zuru kale gaji maka su mini masjida ne wani mana ba an gashi bane da aga fati fati ina ta a cin gani an na ajiye mata kuma ta wada bukun rabukun sabudu mini masiba ne maka su mana majority kari the vote duk ne za an yi maza digaye kuma wajen na da aksarihin min ahadi duk ne za an yi a sha alkawai ne sai ta wa qalilun min ibadiyya shakku ba dai ga min wuce jimi jone je je bura sai kiran sai da ba nan sai ce za su ne ga daga sun ta asara man fil ardi tudil lo kan ba daga mu cikin kullum ya halitta jago bi ke kun ce shi ruwa ni ba ni di makarisu ba le ga eh la ga zani ga sai salo alali ma zanen lo a tsano ga Allah ni al hukumu sun lalila ba le ga ne ji sarau amma le ga masailu ne ji masalan ci ko goje na man na shi aji na goyi nuna a ga ya a ga ji bayanin ko ke mina hukunci yin na shi kwayi na to gina ka da sibiya yi mai wa daular musulunci ke yi a jijina a cikin kaji nan ba faru wa da akida wani ya bada zai ce ala nasara ne zane da zai da imani wani nan dole yan sunan Allah mai rasu ce ga nasara da zai ga ya dine sai nasara nan inna la nansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya zai shiga din tuce ga ya nasara wanda zai ga imani daga jabun nan wa hada Allah ladina amanu minkum wa amilu salihati la yastaklifannahum fil ardi kama taklafa alladina min qablihim zai ji imani sai ga alƙawari ga ga ce Ali ce yake mun da zai ga ta ga ne mini yana wace ya jibi wace na sara bino wala mai wata sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mini yana wace ya ji wace ya ji na sara bino wato ga ashe ba da yau to ina wato ga ashe ba da gaje je da guru ko ji gane ko mini ya asbabu ya nasru jode wa gale filugwa faryatan amilatan ya ci alim kuwa da gada min kulli makalin fa kafarat bi anumin lahi fa za ta Allah li ba ta ji wal khalq ma kan yasudu e ji ci ci amin ci jambo duki ya jambo sai ta ji wa ya fi wa ya diki wa ya dole ina ne ne ne wa ya ne sai ta lalaya fa kafarat bi anumin lahi a ta ji kafi ci bani mai sai fa za ka Allah li ba ta ji ma kan yasudu ta ci amma da ne da da sunan ya ta ya wayan madan da ya wayan ta ku da afa da سبيل ما يجب نعفيه جنوب ظهر الفساد في البر والبهر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي آمنوا لا لهم يرجموا فساد بأن وعد عشته قلت كيف شعب أن تنبع كيف شعب أن تنبع يبوى تواتي ليهجة جناجين قولي إيه يا قولي إيه, إيه تايبي يا قولي إيه مدى يا قولي إيه ولا يا قولي مصيبة يا قولي عدل يا wanda ka la lafiya mi ji gari ha ba ta na biyu ya ba ta su ele su ne ya jina ba te isa ga tu ba ji jiji mina asbabu ya nasu mi jo mi ya ti awa bi amma asali sunna abu ishaq alkuwai ne al-musulmi abu ishaq gaggan da shi cikin matsala yan wani wadi sai ga atamki daga kile banu isra'ili shi aba sabai yozo ka kuna da tagwayar fir'aun nan sai ta gagan wa nuridu anna munna ala allazina tudifu fil ardi ko wa nuridu anna munna ala wani tudifu la da ma ja'alahum a'imma wa naj'alahum alwarithin me wa ga mi a tare ya zai

an arzihi sai da khifta alai ya wa ajiya ko mai magushe ba kuma wulata da mini ya tuci jo a sha mini ya asbabu ya wajen na wani na baki ne bane gina ga da je kirki murhu nan na ga wace a jin wace da sika da ga ko ya gaskiya ya me ya ne musa ga yaji ga to qalat yukti yuksihi ko tabassarat bi an jinibi wa la yusrun ko ko la yashuru wa alayka sha mini asbabu ya nasru wajen khas la asbab mẹ́yẹ̀ tí gáàdì mẹ́yà lọ́tọ́ tí a máa yóò wọ́n ló tún tẹ̀lé wáyà lọ́tọ́ tí náà kò ní ìmọ̀ ní fọ́sẹ̀rẹ̀ aláwọ̀ amẹ́lẹ́kùn rẹ̀ tó lóhun gani omi nù. adé láti ká wú ilé ìgbà wọn lẹ́gẹ́ látọ́ rẹ̀ ká wú mọ́ àti àyẹ̀fà náà ni àti àǹfààní àwọn lẹ́tọ́ tẹ̀sọ́kù wọ́n lẹ́dà ko mai igule a shamina ba ya nasuru ke caji ya ga nasara to ba no to pe tu ga mi a dan ni adiga le de ya me ani mu la adiga le de iya biya ya ji wuce sai ga ala da lukma la ribe ke funu na wulaku ya ga min la zallu min wuya na biya ya yana na sai duniya yana oh, ko ko na su umai umai dai na sai ji ga su ya nabi musa je da su su musa da je su laula an ala bayan guna kada ne ga ba ga ya gini ko sai sai ce bai mu a sha mina asbabu ya nasuru yanda ci ya daba gaskiya ga ya ma ga la ga kiyani mu daga yi ye ce ku sai bi ani ga anan mu zabe ce rara anan mu zawaki yanzu bai ce yayin firawa da gwamnati tilile za ba yin tsora za min shi ya ce wa haza mina duwi na yi mini jama'a na mutane na mai mini ya maki ko Fasaka ka sau da zini shi ya ce alin lazini a duwuyi zanai mini ke ma yi shi wani shigai musa cin taimako a cikin lannan faka kaza wa musa faka da alai musa kan lauzu zai jikin a na sai shi a sha mina asbabu ya nafsuru wa ya musulmi na sarawa sapotu jiyo sallama yiwo yi shawara jiyo nasiya kirki da yanayi biyu ne in ga mulaka da shi a kira da sunta wajen majuwa sai da nasiya amma sadar zamanin badar bunu jama'a a bade zan da ci dabo in ce daga dide ya ci ya ci ya zan da ci ɗan sun daga sun zuwa sai dai mai fita ta gwani a sai mai fita kwa bane ya shawara nan in fiye wa fata da mai wuce a alaba wuce hawu a dinga halawa a wugan na zuwan mawuce na fiye da dide ci da nufe buri da ke a da ke a jibina wani fiye ciki za su fi guza a rara hu manyan su gato alafani shi na cikin a ke kuwa ga dide nawa ga ke muna nuji jara ko Ubeke ku ibe tu beke tajiki ga to su dai wuta sai na zaɓe da ta goyi ba tsoro wa mu mini mai musulmi bo yi ma ga mu ya ki ta to fabi ma kara ya gari da yau shiga cewa mu wai na waje kirki wuta wai na waje kirki mu mun goya ro du mu ji na fiye no to mu musulmi na wai wai go ka jira na ga go ga da kula da ko lalle yinan la da ta zakaru au ya sha jiga su su daga na muku yi da mutu tufatu mu ji ko kamun mu ani da hashiyo to babu ikotin alim mu ta wale kan wasa kwaje jo te ko a je su maki rewe alwala bara ga dina ne anan mun dade ja ja gazo to su ne bi faizal lazi tansaro bil amsi ya tasriku da wani ya nasara to ke gina ina ne su ne anan mun dade ga azuri da an da ne kaza ka da nan san bil ga ga wuce mini wuza to ne ko a sha zanen su zanen laza su ciwo ci suna sha jani ga hannun musa nga a amma nga wani hannun musa ma kuyi naka laga wuyin yobi wai wai wani biya ka suna a sha kai zaga su ta ciwo ba wuce jeri da haka yi la yaji da manna kusa na na komin ala'an lata dilu yi dilu wa karabu littakuwa ya fiye kai daga mini fada firawuna rajul muminin ya rifa da yafi mu imanin wasu imanin so a sha aje za fi ta tun ya sa ji zanen shi wani zanen shi da imanin kirki amma ya bari ne ka bani wani kun dai kan fesi ganin musa innal malaya ta bizu na bika liyar tuluka ɗaya ji shawara shi bo daunin laga wu sakamu ji a sotin ya ni na kamilan nasu yi ne zo na siyaji a shawa ne ga mini yan asbabu ya nasuru to kawai ga kun da na wani wai ne ga ga alƙagashe da lagatun musulmi ko mumini na a kiyo

wajira min duni mun za ta yi tazuda ko kala ma khatbu kuma wale kin zagi gubaye to ce ki je yode asha mun ya sa ya nasu alaji zagi ya wadan aga lugba fe ji lalace zamu aga lugba fe za ya bu mu aga lugba fe za be tabaru ji mu aga lugba fe da je uru zamu yemin ta ga dan ba ja dan ya ja dan e adamu ya taga ya anan musa anan musa fe ji ke ta kala umma anan musa fe ya. ثم تولى إلى الظل على المتفد عبوشي يقول عشان من اسباب يعني نصر وارد أبوك تشيو وجوه تيمكو idan nasarar lafiya sai fuje gidi ya zo mun ya tsari da jigaji na zugu ɗagin na wuya ga baji fajatu ihda ma tamshi ala tihiya zaini min yaji na joce di ko ce dike ko ce su ko su zai wuce gari na biya duka ne zai ka dira ma sakai talana baba ye yiwe baba ban wuce ke un ga baye na ko na wato yayi na a sha min na ya tu na ya ta ce mai ta su jago ga alibi shayi ya mara taki wani a shayi wa ne da gurin nuci mun dai da ina alif musa dai labarin na gajin da amma mun wajen fara ne na wajen da wa ga wa daga daga kyautu daga jirgin firawun da babu man da mulki babu ba mai wa fa ga wai amma da shirin zuwa ne ya yi jejin wakan nan gira mun ya kuta ta zana san ta shirin fami indika a sha kuma yajin na jotu maga babani ya bace saji da tsara malisa yin sarsawiyu al'amin a sha mina babu na da ga alagi waya ba wato zuba kirki na biyu kunde kago kunde amana kunde ilimi kunde ajini kunde kunde tabiya kirki ko kunde sunaya jin ne biyu ne ba ta gane ki ne amma ba ni da yake hadin layi mai cin tabiya ne ne yake ne wuri da yau kan mu da mota ba na taraje àní musa bẹ́ẹ̀ ló tún yakuto tálọ ya wó yẹ kí o ẹ yẹ nǹkan dẹ́bu ya lànà yugun soci nǹkan dẹ́bu alẹ́ yakuto ta ẹbú náà wà ní àṣẹ ìdàgẹ́ wà ní ìṣẹ̀wà gẹ̀rẹ́ náà wà ní ojúlé effective wọ́n ti fún wọ́n ti nẹ́sàrà ẹ̀dẹ̀ fún ẹ̀ gradually gradually gradually ẹni mẹ́jì ìjọsọ́fọ́ náà ẹni yà àtìfẹ́ yà ṣìbà ìgbóró yà àtìfẹ́ na mai tiga dike lafi mine yana bi lalle tara da gasu na bugu falan ma kaza musa da anan musa dai gun lokacin wuce ne a shan wa alkawari sha da wani a sha mini a babu na suru yanzu sha alkawari alkawari sai ci na alibi ne ya mutu ne ya ya mutu ne ne so mai ce jini da jini lawushe ne zo lóòlé kó lóòlé wá fọ̀sára bí áàjí kó dúdà gẹ́lì bẹ̀jẹ̀ máa yẹ̀ mílì lóòlé wà ní jáde ń bá jẹ̀bú dà tún lẹ́wọ̀n ní sọ́rọ̀ ete dambu ta ba mafi ko ta ba makashi ko a na sami jari bi tori nara kulle kiyo kulle ne fafara li aji a ne musa ta gaje maji ga yi muku so ya ja gwanne ni a nan ba so yi a ke kuma ya duka ba su je na rajina su a shami ne ina lanar tara binan da ban zo kula famili wangi ki a jiyo ki a fiyo ki a na lairu biya na siya rumun ya soke biya ne da ke kpatan layu don gudun mai tumbo fulun mata nudiya ya musa sai yanin musa alaihi salam a sai je wayi a nan musa a shamini ya asbabu nasiru wala go sun alqur'anu wala go sun sunna wala go sun wayi yace ce go sai ci ko a dai to annabi musa tun na ba firawuna annabi musa sai ga ga ya wato ci ni katartu minhum nafsan fa akafu ya kutulu ya zawo mini abun mai suna na gani wulere ya bai na ya bace lamari be a ci ba mu anan musa sai ba zuwa da sai ci sai in ga sai ci wa zira min ali sai ci awaziri la ali sana safwati min min zami jo ko haruna akhi haruna nayi yake yemina fashid biya ziri wa shirku fi amri kai usabi haka kasira da nazkuraka katira lambari mi yosu ba mai ne bai ji tafiya wai dukwai bai ji kaza ji kaza ji kaza a shawa ne ga na asbabu ofin ba na kai ya yayi giyewe amma a alayin bani shi da hannun kawai gai da alayi ne sai zama fari na wakan alayi da hmm? hmm? wuce tuwa wani gai zaɓi ya ce ibe mutane zamu cin da nasara ne nasara ne inda mai yaji wuce zo sai ta in gato kura da kawai da yin la la ta zakaru au laksha a sha mini a su asbabu ya da kawai ga ji dawa wa jin mura'atu ya ta sun da don dan da ne yau ji gane ko na na daga ji zugu da daga ji wuce da ji wuce har da ta na in biya mataka ni firawo da yin da nan musai ko jihar bai da na da na kamar da lanu clip na lola anta makanan suwa a cikin ji cikin wata display kuma ji jina har da kafa na gaji ne gani bi a nan musa na amma a ce ji ya yanzu har su babu na nan musa fa ta ya fi fatan musa na ta ga a ga su nan ba ta hannun jirin har da kafin a anan musa ga ku banu isra'ila ki kwa tsina daga misra sai ki gege fir'aun shi nuna wani yin zanen zanen shi daji daga tabai har da kafin na zai da nasarar bani ya wani ribu wani nuna hannun da masu bi su fir'aun da wani kuma ayin ma wani da ja'ala hum su wani kafin na ga ja'ayin mabiya ki ga ja'alwarisi na nan bai kafu na ma ne musa ne wuce cibiya har da ila ila ne wani lokacin lokacin ni haka mana ko da ga zama da nasarar na jimakar su gwamnati ba ta ga alaƙiya ne mai ba ta ga no ya ko to ne fata a dabo za ta ba ya tambi ila wala zai tambi zara wata ba ta nazna da gafar sallallahu alaikum zulla ko la yanzu a an kuma ta tarju ila jinikum ya ga ta ya ya ci da ya kuji ko bai wul ina ya kuje je wuru ya ci da ya kaje ya ya ci ba ta ya ci hadini ba ta ya ci hadini sai ci ba ta sai ce balaka ce bai ba a can sai ce sai ga ce bai wusa hadini da sun ji hadini ko jihadi magani ne jariji hamasa ga jiji jinya ya da zadul maali shi hadi khairul ibadi ya ibn qayyim wato ji bayani ya wai ke jihadi wutu go kaji kan doro mai mai ba ta su guji bayani ya ka ka ka ka da yoso ko da litafi ne ga jihadi wa zabu nasr ala ladai ba ta ajin da hali wannan jihadi bale duk ne duk ne ne jama'a su jihadi ne je ne je ne je kulem su sa hawo ne jama'a kawai ji illa kamina min Allah alimin zalimi so ale ga naji bayanin da kwan naji bayanin za a yi na rajin makarci ki abin da ke rajin makarci da najeriya na gada yan wuceji wuceji cece ku ce wuceji gugul maya zan wai oji oda har da na cina ce da na cina yau shiga ta kafawa gurgudu nan ku gashi halu bai na makanta halu bai na fetara halu bai na transaction yi da saraji gadanu kashi alu benin ko fiye ci dabo ko fiye da saraji dabo alu benin a resident wa ba da nan alu benin waga waga ta gani fuji zuwa ga duka kushi a wai daga wajen ganewa alu benin waga ta gani fuji zuwa kowace da matsayin lokaci a ga wala daga lejiyar yin labawa da duka su na kenan ya ciye na zane ya ciye na jire alu benin a cikin na mai cikin constitution constitution kaya kai kuna cikin 14 amalgamation constitution mafasa constitution eh, abin nan kandoji eh, ko zari bai independent constitution har da 1979 da 1999 conference na jajin sa hankali act na jajin sa hankali ba ta da bure ne kada bure goji sai ji shi abin shi wa dan ba da wani ba ta yin neji masu kun ajoji kai gwada bu materializing to wasu wasu a ajo foyi university college na jasani ibadan na da university of ibadan jihar na sare tudun datan ta shi makanta ko kwanne shi missionary mu da ya zo ni gwamnati ya gugu zo gwen hashi nagarta college ce wani da na kowa college ta ta makanta kan cikin ne shi ba ta tuta ji ki sai kara kara kara kara kara kina tare da tuwa tuwa tin ki ne ilo makanta duk kuran fikiya duk hadisi fikiya iye ne sai ci ba kashi iye wato sha iye no jifu ya ci da she ba zama na she ba zalu ta she ba e gwa she ba baba na ga jiwa e jiwa babu cha imi so ji biya e mai ya ke ojo ye ba wa e ba to mo imi wa zalu cho ki wo le ko zalu ke ci ya jigan da buke ga da wai ne ya babu nasara je o saboda wa ne ga combination all these na yana je zalai da maka yanzu alwala gara muke daba ko gudun ya kaya su ya kaya su mutu muke dana dai sai wa ne ga ga ne ji na mai cikin ya sai ki goyi sa eh yayi tabbatar wani khilafanci dole yayi tabbatar wa khilafanci sai na baka bayanin sa sallama ko sahabe shi a. bai a jiya sayyidina bakar saboda sahabe bai ne gan na jiya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da jiya sayyidina bakar gashi to ya addini yau nan ne da jiya gashi to ya lamarin ya jejo sahabe ji gan annabi sallallahu alaihi wasallam wala da yinguru za a tewa shi zuma ma'ana annabi ga sahabe ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga sayyidina abakar ga shi a jiya sallallahu sai bago zando da muna jin shi zuma bena abu raira lokacin kudi da Allah suna jin da wajibu ta bi gaskiya na sai sai cinin da akwai sayyidina bakar yi na jarifa na da a rubuta to kiga da wannan sai na bakar ga man kana yabudu muhammad fa inna muhammad qad mata wa man kana yabudu fa inna allah hayy fi sama ila mutu da ga rubuta ni mu na ni mu da jahan da ni da ga rubuta allah na allah bi da idan sama wa ajan da zai ji ajiri da ne da yake da sai na bakar ga na wakati lan man farraqa bayna salati wa zakat da ne ga rike da kai sallah da zakat ya ga wuce ku ko je shehu usama sai na bakar bai tanfizu waliya mishkatu nubuwa na ba nabi sallallahu alaihi wasallam sai in gaba sayyidina bakar sai lufuta na sayyidina bakar sai sayyidina umar yabo na sayyidina bakar wa sayyidina bakar je istiflaf yake ne ko sabe mai yake sa ku je ta tiya ci gaga wadu na mace ji don ga musulunci latu zamani aji nan ce ci wuji wa Allah alladhina amanu minkum wa amilu as-salihat amilu as-salihat kaga ji sai nasman usman da jima ya ali shura ji wa daga shura maji zanga ce zanga ce da sa shura ga shura shura yi house of gai senator ni ya wuni shura yi senator a da ta ne ci da bai gan hakikatu shura ko hakikatu wanda hakikatu a demokratiye to ne ga Muhammad ibn Amal eh, ibn Ali Ajani na kan wani da zan so so good amma littafi na ke gudu da ga wace gwaya zuwa ganin koyi manhajul anbiya fi da'wati ilan Allah subhanahu wa ta'ala da mu al-madkhali amma bikin ne gida a jinin zuwa sai na zuwa sai sai na ali da wani sahabe ke wata zamani a wuce zan dora da wani goyo ya ni fajin ga sai na ali ba na mu baya ce za ku ni nin naji a kafirci da daki muni dune ba ta daki musulunci agbaka cuta ya gaskiya da ciki amma gaskiya al'adar bai ji ba shi ba ta yi bunan kawai ya ce da yawa Allah da zina aminu minkum wa amilu salihati na ta taklifan nan fil auzi ka ta taklifan da zina min kablihu da ɗoga zamani zanneji musulunci aka ce jazirat laraba zamani zanneji musulunci aka da afirka zamani zanneji musulunci a akin ya fara fi zamani zanneji a akin ya ba ta ta ta sha mu ne bai ne daular musulunci zamani da arba aje dini damo aje jama'a da bane ji aje falala aku sabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na bayan nan ba wani tafiye zai da jone da falala sallam bina kai ka kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi a jami'ar tafsiri wajen guri na to ya jama'a ya jirgi sallallahu alaihi wa sallam bana ga ga ne ne ba ne shi nan su mana wace ba zuwa ya nan wace mutu ake yaji nan wace bai fara laji yana zamu tun gadi rabu zando ne ma na bu wace ya ta ko ko wace jiye da bayarin na ratu da je jiye da bayarin wanda wari jiki na lada sai tilu tabbatu ya ne zamu ta yaji kan ilmi zai yaji alakan ni ya rafido a rai shi yaji kila ce shi ya rafido ga rafido a ga hajji Eh, abu jafa a nuna a ga ya zage ya ga rafi da ne to ce ga ganar mahun hum sammu kumuhu ma hum sammu kumuhu wajja ga ce rafi da ne walakin lakin sun walakin Allah samma kumuhu fi tawrat wani injil sai ci ga ya ga rafi da na da da ta ran injila su shiga mana ne dan ci ga la ci ga rafi da rafi da rafi da nan mu rafa rafadul islam ibn muslim reject kanga ci gaya lafiya ga zatu da nan ya nan mu rafa zuwa ba bakar da umar sai bin reject sai na bakar gangani ne umari ko zanga ci maga allo bayan ali zain labidin ko ko an eh, bayan zain ibn ali a ce gangan ya ji mu baya ya yi matu tuwa su ma amma da shi ke tabarra min abi bakri na umar haji bara abi sayyid na bakar gani ne umaru rawu ya ji bara abi sayyid na bakar gani ne umaru ya a ce to idan narfuduk daga babun na magaskiya yi gawar jeki ya waya fa sun mu rasida ya ga rasu da ji kai ji mutunci za ga bi sallallahu alaihi wasallam a ga inna aisha jama'a ta arba'in jina rami khiyana fa za ta lamu gidi ali a ga na aisha wa jina shi ba kuya kan to sa ga ya ga janna sai na ali wani amma ku kai ka daga ci da wali ya billah a ga ba da sai na tune ga ga ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تعبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما هذا مثل ضربه da لعائشة حفصة تسلم مثلا النبي يتيها عشان بحصر انما قبل فخانتاهما وجنة الا الزنا سيتلا mana ta tana ta faistani bu rijisa min al-awsani wa istani bu kaula zuruna aga faistani bu rijisa alijisa alijisa aga ngai min al-awsani wa sayyidina abakaro wa istani bu kaula zuru sayyidina umar ko ne ne ko ake gabe a ga cewa yafa katil wa matal kufuri da ga da sai gu ayi mai kafirci a ga matal kufuri ji a bakar umar usman a ce gabe a ga yi butuli a momin za sallan bi asabin kajil kadumin ba da hadi din lokali sai ya nan muhammad mace da sabin ya ji da ki hadin lugwa da sai lade yi ko le ko a ce gabe a ga yi ina babakar umar kana kafirai ne sai na bakar bai umar haka kafiri yuzira da islam ila musulunci tu a mai la kafici sogo ya mamu a ke gade a ga Allah musalli ala muhammadin wa ali muhammadin wal an waji bi tahuma wa tahuma wa ibnatayhima Allah bula da ke tagutu kuma ya kureshi da jibutu kuma ya kureshi wanda tagutu kuma ya kureshi da jibu baba ma na sai na baka da umaru da jibu baba shi ga na na an gani bai haffa wal iyad billah fata a kidan shi a shiga da wasu lalai sun zuta mutu ya shi yaji gama la alimamu malikun ga shi yaji kafir ya yaro shi yaji ke daga alkurani naya ebe na ga inda inda na lamusa fatima musa fatima da bai yi fi sabata ashira alfu aya aya na daba ne 17,000 ne safi kurani kuma za a harfi mini kurani yana harfi ko ni da ba shi ya jiga al'imamul maje ba ga tiya na kaba bi za ka ma kayi muhammadin kayi muhalli muhammadin ga tiya ya zimin kaba na kaba bi shi ya jike gabe al-kumayi wa bada al-kumatul islamiyya ko ga inna li aimatna a sami'a da lakin takwiniya wa khilafatu zarat kauni ko amma je makamin la tabluhu malakum karamu wala nujum mursalu imama je makamin tu ci diya to malaika sunna mutabati na a ga inda yin ayin matsana ya lamu na maka na ma yakunu ma lam yakun imama je ilimi na na tunajo na janan wa annakum sai dai ku imam wajiban ya ya takallamu ne bi da ya jibi da bin milu gaje ta jimin lungu ga bambe ne taya eh ne ban kike baka to mini ya akida shi ajo aga ene je fule la ga watiga aji ibada ibada sai nan to kida lillahi bil badai wo ibe imani ga tati da dawo tide aga imam ma je ilimi ba mai jati ni ba da ba sai da ya yanke zai zo munafinci ga ita kiyar ko a gan laji na liman la ta kiyar da lagu a zando ne da ta kiyar da zawaji biye mini a jiniya mini a da ya yanke ore sai ke yana sunna halalli wo a ga kiwa ga ya ce wuya da sunna bin halalli dam sai juya halalli a ga mata kulu fi maliki kiwa ga ya ciyan wubo a ga tawa ma kadanta ne na ga yi kuna yi ku yosu lulkafi لفرويا الكافي نبي هاو الانواري يا محمد باكي المجلسي يا من لا يدر الفقي يا ابن بابا ولي القمي كو الفرد الكاشاني كو داني بي الباب الما مقاني الباب كاتي الخوي الخميني با تمشي يا جنا كاي باجي كاي جنو بابا حسين النوري اصبرسي ان كان تاتي فضل الخطابي في اثبات تعريف كتاب كتاب الرب الارباب يتي بيتي القران ويجبا ba sai Allah na kuntum tsara umarci ko ga yadda na ta buru nabil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar nan a gale ta haka za mu ji injira hujja ne a cinya sai ne a cinya ne kuntum khaira a'immatin ko ga yadda na ga malaka ya ji su takribi daga sunne da shi a ga Allah unite a ta ja wa shi ne ga na ya jiya sai bada tilafu na usulu bugu wajen babbace bi maliki ba shafi bali ambali nani sai za ta daga kur'anu ya ji hukunci zagi sahabe ta kunin zando na gaya sahabe ya jirga na wazu musulunci zando na gaya ta kula faula arba wa jirga na zanna zu musulunci da bana wayin karo yin aya ne ce ce waya da jini ce ce da jiga ce ce waya bushara ga da jini nan zandoro ne make shi ce wuta ka da ki mutum general in ta ki to kona da wato wazo musun jasir in ga mala abu muhammad ibn azmi az-zahiri al-fisal fil milal wal nihal wal awai mu fe ga ngan yayi dukumullahu an udu li mithli in kuntum mu'minin daga kara shi ba da yayi wuce jiga da ke ga san mu ya ga mu'mini ne a shaka ne ga ga to ko jiga ga mutum na shan wajen mu'mina al-imam malik sanan waji hujja wato shi ya ji kafiri ayo ne ya ga zabi mul kusa yahudi ji da shi a jaya da sha asali shi an jatu da bai yahudi ya goshi ga ablabin inu saba al yahudi inu sauda al yahudi ji eh, da gaji sallah ya magana a sassa yi gawa ta ya shi a jimajimin yahudi a ga aji jahaji a sar da jihar ga ta yadda shi yaji magana shi yaji mai mun a ga aji jahaji a ta kuma kai mali muhammadin wa mala yaqulu tafiya tafa qabla qiyam qaim na fasari ba ta guce bi min dinillah to san dole naga alai jihar ka ya imam al-madu ta san dole ga lonna za ta guce ne jibuta mu Allah ni jiga na ko to dede shi yaji yahudi shi aje ka da wani ya jihar a ga shi yaji sa su da ka da wani ya jihar ke kai ma yahudi ji a ga alibi yahudi ji a ga na nan ya mu yace da wani ya zubilla a tinga shi a jato magana na Aisha wali ya zubilla ya ce ba yahudi da nasara ji alkhairu to ga shi ashi ibn admi yahudi ga man ga da alimin da tiku zai alkhairu ga ko yahudi abo a ga sabu musa jama'a nan musa shi a ga nasara ji a ga man khairu alimin da tiku zai alkhairu ga ko a ga hawari isa hawari na jiya isa a mai ga alimin da tiku zai ji shi ga ko ga mai da yadda ko da buga aki da shi yanci mai aki da didi a kida saba a ta gashi a mai sa gangani da yau alima mun alima waje ilawu mun da ilahu kati je shi yanci mai insha Allah ta'ala lokaci ga jilo ya da kati yake from time to time we see ya orientate ke tiya bala'i bi masiba bi banan shi ya jiji jona buga alkumani lo ajila ko ko da aki shi waje mutako a gaza na ji mutu hasu ina wani daraja sai na sai ne ba na ji mutu hasu ba zai daraja sai na hasu ba na ji ta hasu kuta da wani daraja yin sai na ali ba na ji ta hasu ina waje daraja a rikin muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi na dana bala'i daraja ja rikin muhammadu ubiya jin lalata tubabu nan ya ci dage daga ajin wani wani ya zubila لما لا آيات لا نجسي وقالوا كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار يا الموسوي وعلاقنا بها وبعدين atla na biya wa mutaji da ya zagi mutum ta magin zagi tagin zagi na wunde ya ba tsaci ya tagin na na kwa ku hata ci ga gado yake ne atla na jafi ke tebau tawala diga da take ji muta ne al-kumaini ji muta ganin da yake babban gida gida da ta zawani lokacin da lasarari wa liya in ya ne a suna zuga manata ba ta wa ga kashan wani ta ga mai jimin yiwuwa mutum mai yajin su buga wa ga maki da ya shi a kira da jiwo yi an da kici ji katu ya ce fa shi ne a fa eh ta ba ta ba ba ji da ẹni gbé làǹdó rájú sàrí tó kó làǹdó lájá tó kó náà láàrin ẹsẹ̀ tó lójì tàbátù láàrin ẹsẹ̀ tó lójì tàbátù yàtọ̀ ìrìgájì sàrí òjì tó kó náà ẹgbẹ́gbẹ́ làǹdó rájú sàrí àlébí sọ́lá sọ́lá tó kó náà láàrin òjì tàbátù àní máa máa ní làǹdó rájú sàrí tó kó náà agbójúm láàmú kan náà máa ṣe ìdẹ̀rẹ̀ wọ́fẹ́ ìwọ̀ sununu nínú mẹ́rin náà kí àjò ìgbésà ń dúró ní gáàlì tí ìjákulẹ̀ fáwọn àrùbá ìkáàkiri làwọn ṣàlọ́wọ́ ọmọ àti káàkiri zandoro ne gana na shaji rami ga waya tunanin za su wazu musu jalawa kamata ya bugo dai forum da jabi da bari a ke ga wuce dinin fasu ya yi baro الصلاة خلف الإمام المسلم برا كان أو فاجرا صلى لذا جزء ما يدشنا المسلمين وإلى أقول كويدا دي كانوا لي كافر أنا ومن اتقاء الإمام المسلم قال المؤلف رحمه الله ويرى أصحاب الحديث الجمعة والإيدين وغيرهما من الصلوات خلف خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورا وإن كانوا جورة فجرا ويرون دعاءهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإيمان العدل wani asabul hadis asabul hadis je ne gai waji aljuma'ata wal idaini sallah juma juma'a da idi gura bai wa gairi ma ta sallah ne jusa da gura ban nan mai sallah tun ya sallah khalfa kulli khalfa kull khalfa kulli imamin zuma imamun don do barrin muslimi ko a'a na khalfa yi zarfu kulli shaiki mutai muzafi ilayhi imamin musulmin wadda shi ne na? barran kana har fajira wani zane za guruna ko zalili ko fajiri kenan ko ko ya rauna jihadar kafarati ma'ahum amma ne ga wa ku kafiri ganin da yi to in kanu jawara ka ga ji zalunci fajara ka gaji fajirci wani rauna du'a lawan bin islahi ce ba duwa ga sai cuta azu ce ta ta zaguru ce ci wa ba ce ci alwa ji kamar wa tawfiki ce ci lugwa da tawfiki ce ci lugwa da jiji wa salahi ce ci lugwa Allah ta zaguru fa basul adli iya a mai ce kawai ga su jahilci takaniyar alita sai tsare sai shi kwata tare ce wala rauna da kuruja alaihim da saifi a mai ga wa kiya da zuciya da wa kuma ban ganin bebi kuna wa in ra'aw minhum al udul al adli ka ga ya gaza wuce shi a fake adalci luwa ila al wal haifi haka ya gaza wuce a fake adalci luwa da zalunci wani bai da ko na jide da ne wa rauna ta al da sa'atul baghiya a mai ga jama'a ga da duniya ka tuna wa kuma hatta ta ja ila ta'atul imani al adli ka ga ga sai mi milatuyan al'imamu al'adi sallah ya juma da yi ba bai shi sallah ne kirwa wajen mai liman dundu a ga wa a ga wa ga sallah sai da kida mu ko a ne zai ji sallah ne a kida ya sunai wa abu sallah sai ya ga da Allah ga da musulmiya ko da sahabi ji sallah na hajjaju kudu ne su fa kimo ne guza ne ko ibn abbas shi babla mu. umar gazami shi ka na ibn maliki eh sai na usman shi ai sallah na babla ibn ko ibn abi muayyid sai je kici muro har bai sallah sallah su bala na ka guni je ke gaga azidi kun ga min be amma mutu kai limbe wata sallah ji sallah liman maja waje ga imamu yau gage yusalluna lakum aje sallah fa ya salu fa lakum lahu aga jinje ya ji lada to ma ji lada wa ina sawu aka amadi a mun fa lakum ya ji lada ya wa alai azu ta gani sai na na umar kuma ji zai dalla lani mai gaje na bai umma fa sai na sallah zan ruba ga wai gaje na bai malafun wa sai na mu sai ne da kunu non saka duye jama'a da ke ba ga ajan kale fatan ne ya kida ahlus sunnati wal jama'a kuma ba du'a di salahi da da ne ga ma ke kiya da kuwa khawariji nan a ga ta su baqiya ne gu wulatul amr a talatiya an ta ta sultan nan amma ga di bagi masu gu wa kwa ga wa kwa ga di ne mu fodi fe da ta ciwe amma ga tiya da wani mun fanima insha Allah mu bayani a dai tiyan nan mari gaskiya fasulun nabi da sai gure ga kafin ja bayyana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bale ga dole sai ta laduya bale ga kuskure ko ta ci bicina sai ci fadin yi sai ci maza bayu ne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam akida ahlus sunna jo sai ga sai zaba dan bidiya sallah ibn al-imam Ahmad nan balin sai ba jami'a sallah sannan ma ba sai ga jami'a ne. ko sai ba ahlus sunna je ga bidai fata kafira sai bago bidiya za kaga wudi a wasu musulunci ba a kida ya alu suna yau Wa wagbawu sallawo amma ba dai ya zane alu suna nan fanino tare ga wọ́n dàgbà alùsùnà sálọ̀ tí bá alùgbìdé ìsálà wọ́n jìgẹ̀ ẹbọ́ dẹ sálà gba ẹbú wọ́n jẹ́ àná àyà yìí wọ́n jẹ́ bú sálà gba ẹbú ẹbàrá wọ́n jẹ́ bú sálà gba ẹbú lábídí àwọn kati wa gusa unji ga ibn wa gusa la ibn sallu ji akwai sallu unji wa gusa na na ji a can ko da ba mai saka ni sakani ganno e jima'ati ta mai da jima'an da sai jima'a ya lili a kida alu sunna wa felo na ke lo jima'a ya dan don ga ne ke bidiya woro bi da gola ji na ke lo jima'a dan don ne ke kibo ne ke yi bidiya ni ga jima'a ji na ke be mi ya jimbo ke bidiya woro bi da mi miladu sunna nabawiya ko da sala ya abudus ibn al attab ya al-imam Muhammad bin Hanbali kula birin ko da ya ce ne kutubu yana kira jona yaji kafin wace lani mina ɗaya eh, wace wace majmalu a wace wace ma